الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم wallafi ubangiji shine wanda yabda khalqa ke fara talitta sun mai iduhu kuma ya mai da talittan nan ba adal halaki bayan ta halaka ta mutu wa huwa ahwanu alaihi mai suwan ma ya fi sauki ga min albada'i daga farawa fi urfikun ga taku al'ada sanin ku fa in kana kullu ko da yake komi da komi ya zan alasawa sawa'i daidai ta hata hi karkashin ikon Allah da abu mai wahala da mara wahala ba wani bambanci ga Allah amma tunda da ku aka magana to ga naku tunani da mai da abu da fara shi wani sauki mai sai ya fi sauki tunda har an yi shi an gawa da yake kuma yanzu an samu wani experience to tunda ko ga taku al'ada mai da abu ya fi sauki me yasa ba yi wannan tunani ba wa fihi tasfihun lahum ciki akwai wutar da su haisu jahilu hazal kiyasar jaliya da yake har sun jahilci wannan kiyasi wanda a ne wanda kowa ya sani mai da abu ya fi sauki bisa ga fara shi wa an ibn abbas an karbo daga dan abbas ya ce al ahwanu bi al hayyin mai sauki ne babu ma'anar tablili don babu abin da yake wani sauki ga Allah duk ɗaya su wakila an ce al fi alaihi lil lamirin nan na alaihi ga talitta yake ba ga Allah ba wa huwa ahwanu alai mai suwa ta hi sauki ga abin da an ka talitta bisa ga fara shi waya hul hadisul qudusi amma akwai wani hadisi qudusi wanda karaddin wannan magana da aka karbo daga ibn abbas hil buhari a cikin buhari laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati Allah ce ai fara talita bai hi sauki ga ran ba bisa ga mai da shi wala miru huwa shi ko lamirin huwa wa huwa ahwanu alaihi to lamirin na raji'un ilal i'ada mai komawa na zuwa ga suwa huwa shi suwar to amma ga i'adatu macita ba ce hiya ba shi ce to zukira an mai sai muzakkari da taskiri habari shi don labari ne da an muzakkari ne a hawan auli ma'ana an ida ko ko nan ma'anar daga gare ba ma'anar i'adatu ba shi yasa yake muzakkari ya mai sai shi abu ne mai sauki walahul masalul a'la kuma Allah shi ke da sifa madaukakiya alwasful ajibu sifa mai ban mamaki al'a'la mashi daukaka allazi laysa li ghairihi ma yusawi wadda wani ne bai da abin da ke daidai da shi au yudani ko ya kusa da shi wa huwa annahu la ilaha illa huwa shine sifan nan ta babu abin bauta sai shi au kullu wasfin lahu ko ko kowace sifa da ta tabbatar ma Allah kal qudrata ga makudura al'ama wata ta game wadda yake yana da iko ga komi to ikon nan ga komi sifa ta da shi dai yadda ita wal hikimatu tama da hikima wadda a cikakka wadda duk wanda yayi abu to haka yafi abin da ya saba mu haka duk to ba daidai bane fis samawati wal ardi a cikin samai da ƙasa yasifuhu bihi ma fihima abin da ke cikin sama da wanda a ƙasa yana sifanta shi da wannan sifar dilalatan in ma ga dalilin da shi kai wani dukan in ma da furtawa. da mala'iku da mutane da aljanu suna furtawa. su ko sauran talittoci dalili suka yi ga cewa babu abin bauta sai Allah saboda babu wanda yin su ko ya zo ya musu gyara ai ga sama nan ba ta furci. amma tana dalili ga cewa Allah guda ne don wani bai yi irin sama ba kuma ba ta lalace ya gyara ba to dalalatan wani duka wasu su dalili suka yi ga haka wasu hurtawa suke muta'alliqun bi habaril mubtada shi fi samawati wal ardi yana ta'alika da labarin mubtada shine lahu din al masalul a'la ha mahi daukaka lahu ta tabbatan mai fi samawati wal ardi aw bil a'la koko da a'la yake ta'alika almasalul a'ala misali wanda an mahi ɗaukaka fi samawati wal arli a cikin samai da ƙasa lahu ya tabbata shi adda su sama da ƙasa ko ko mahi ɗaukaka a sama da ƙasa ba abin da girman shi wa huwa al-aziz Allah shine marin jayi al-galib marin jayi allazi wanda la ya ajiz abada har abada bai kasawa an iddahi mumkinin ga farar da duk abin da ke yiwa waya adatihi da kuma mai da shi alhakim mai hikima allazi la yaf'alu shay'an wanda baya aikata abu haka nan dai illa li hikimatin sai don wata hikima da yake nufi walizalika don haka laraba lakum masal daraba lakum matalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum شركاء daraba lakum masalan ayyuhal kuffar Allah ce ya ku kafirai na buga muku misali min anfusikum daga kanku ai muntaza'an misalin wanda za a ciro min ahwali hada da halukan allati hiya aqrabul umuri ilaykum waɗanda su ne mahi kusatar al'amura zuwa gare ku da sama da ƙasa da sauran sassa da rana da wata da ake buga muku misali da su duk su kai misalin da a cikin kanku fa inna lil amsali sha'anan domin misalai suna da wani sha'ani fi ibrazil ma'ani fin nufusi ga bayyanar da ma'anoni cikin rayuka shi an hane misali abinda sai an sa tunani a gano sai a hisan shi ga hili ka ganai kamar da ido fi suratul mahsus su hidda ma'ana cikin sura abinda ake gani la ma balle ma idza kana al masalu idan shi misalin da za a buga yanzu halan wani hali na min ahwalil mumassali lahu daga halin wanda za a buga mai misalin a ce kai da za a wa misalin kuma cikin ka wanga misalin yake wani hali na na halin kanka to iyakar zama kusa da hidda a buga hili ke wa huwa shine min ma malakat aymanukum min shuraka a fi ma razaqnakum shin cikin bayan da kuka mallaka kuna da abokan tarayya ga abin da muka arzuta ku akwai wanda ka tsoron bawa ne kashe ta tasarrufi bawan bai sani ba ko akwai wanda zai tashi yanke hukunci ya ce sai bawan ya taho ya yi shawara da shi saboda su biyu ka mallaka abin to ya za ku tara Allah da bayi ne alhali kuma da an mutane ba ku tarayya da bayan ku ga abin da annaku min al-abidi wal ima'i na bayi maza da kwayanki mata kuna da wasu abokan tarayya lakum gare ku fi ma zakanakum a cikin abin da muka arzita ku min al na dukiyoyi wa gairi ha da wasunsu Ba an tun wahun fihi sawa'un a ce da ku da su duk ɗaya kuke ta na fihi alas sawa'i kuna tasarrufi ciki daidai da daidai wa min al'ula waccan min ta farko lil ta ibtida ce farowa min anfusikum misali wanda zai faro daga cikin ku wasaniya ta biyu min ma malakat aymanukum ili ita ko ta aliji wasalisa ta uku min shuraka mazidatun ƙari ce din nabi don ta ƙarfafa korewa allazi huwa wanda shi korewan nan ma'anar istibhan hallakum kuna da ma'ana ta ba ku da to wannan korewar da a cikin ma'ana istibhami ita min tawa take min shay'in da haka cewa malakum min nasirina to haka nan min shuraka a dangai ba ku da wasu abokan tarayya daga cikin abinda muka arzita ku cikin bayan ta hafu wanda kuna tsoron su fitta sarrufe ga ta cewa to ku bari hawa ne ya taho muna tsoron a yabe nan shi zo ya ga akwai wanda ka tsoron bawa ne haka wal da gado ka hifa tukun an fusakun kamar yadda kuke tsoron kanunku ai amsalakun waɗanda a ƙirƙirin ku min al na yaya in kana da kane kun kai gado ai kana jin tsoron raba gado nan bai nan don kai ya zo ya ja haƙƙinsa amma baka tsoron bawanka izil hurru domin ɗaya kafa shari ka hulhurra yana tsoron abokin tarayya ta wanda a ɗa'iri ne ilmali ga dukiya an yan fari da bilmali kada ya shi ɗaya kaɗaita da dukiyar duna ba da shi ba au filmira su ko ga gado an yamfari da bihi ya dawo ya ce yana da jayayya wala ya kafu zalika min abidihi amma bai tsoron haka ga bayan shi fa idza lam yakunu shuraka akum fil mali idan bayan ku su abokan tarayya ko ga dukiya ba ma'a annahum basharun mislukum tare da cewa su mutane na kamar ku to fa kaifa taj'aluna ya kuke sanya ba'ala malikin lahi sashen bayan Allah da ya kamallaka shuraka a shugan abokan tarayya la hugarai wa huwa rabbul arbab gashi ko shi ubangijin ubangizayyin bayan ubangiji na duniya wanda addabawa to Allah shi ko shi ubangiji to in ubangijin bawa bai ji tsoron bawa ba bai tarayya da shi ba ya Allah ka tarayya da bayi ne shi a ubangijin ubangizayyin bayan wa haliku sadata wal mamaliki shi ya talaci shugabannin da abin mallaka su kazalika nufassilul aya kama haka muke rabe ayoyi kama yadda wannan bayanin ya bayyana da kuskuren su to haka duk ayoyin Allah suke bayyana misal hada tafsilul jali irin wannan rarrabewa bayyanan na nufassilu sa'iral ayat haka muke rarrabe dukkanin sauran ayoyi amma fa ya ya'qiluna sai ga mutane da ke da hankali ya tadabbaru al-amsala wa'anda ke iya gane misalai بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين بل bari wannan zance ittaba allazina zalam waɗannan da suka yi zalunci sun bi a hawa ahun son ransu waɗanda suka yi zalunci babba bil ishiraki da yin shirka sun bi son ransu bi gairi ilimin ba da sani ba ai jahili na alhalinsu suna jahilai wannan jarin da majaruri wurin hali bi gairi ilimin alhali suna jahilai ba su da sani la ya kufuhun shaidu ba abin da zai kame su tunda ba su da sani wal alimu shi masani rubbama rada'ahu hu anil hawa da yawa ilimi ne ka kwace shi ya hana shi biyar son rai wa amma jahilul muttabi'u lil hawa amma jahilin da ka biyar son rai fala yarda'uhu shay'un bai da wani abu da zai kwace shi sadda ya tashi biyar son rai waliza ta'ala don haka yace faman yahdi man Allah wa ka iya shiryar da wanda Allah ya batar ai la hadiya ba mai shiryarwa liman arada Allah ga wanda Allah ya nuhi ku fata ne wa ma lahum min nasirin sannan ba su da masu agaji mani ina masu hana su min azabin lahi daga azabin Allah ai kama la hadiya lahum fi dunya kamar yadda nan duniya ba ban shiryar da su to haka la nasira lahum ba mai taimakon su fil akhirati can lahira ya car da su daga azabin فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولا faƙin waje haka ka tsaye da fuskarka wai dukkanka saboda fuska ita an mahi ɗaukaka kuma inda ta fuskanta nan sauran gabai duka za su fuskanta haƙin waje haka duk jikin mutum in ya miƙo shi in yana kallon wani wuri sai ka bai mai da hankali ba ya sama aka ce ka fuskanta can na fuskance wai hankalinka da komi da ka na ga mutum sai amma sai a yi ibara da fuska ba da ma ballanta bayan ka isan ma mutane abinda an ka aiko ka to isra'il kullaka mai da komi na ka liddini zuwa ga addini ai ila da'atin zuwa ga ala haliban kana mai kauce ma duk wani ila an gairi kana mai karkacewa da abinda ba addini ba gaira multafitin ila siwa ba kana mai waiwayawa ga wani abu ba wanda ba addinin ba ai a halis ka tsantsanci dinaka addinin ka lillahi don Allah ya Muhammad anta wa man tabi'aka da kai da waɗanda suka bi ka wata abiru bil wajahi yin ibara da fuska li anna man hitamma bi shay'in don duk wanda ya ba abu muhimmanci waje wajahu zai daidaita fuska tai muqbilan alaihi yana mai fuskanta gare wa huwa tamsilun lil ikbal misaltawa ne ga fuskantowa wal istiqamati alaihi da daidaita akan abu wal ihtimam bihi da himmantuwa da shi da bashi muhimmanci daratan lahi halitta Allah halikatahu talitta ta yi an nazban ta alal igirari akan igirari wato akwai fi'ili nan da za a kaddara ilzamu ku lizimci fitratansa ma jibiltun alaiha abinda aka talice ku akai na min alqabiliyati lil imani na karba imani don kowane mutum farkon talitta ta an talittai yadda yaka iya karba imani kina da kabiliya sai dai yaki karba allati fadaran nasa alaiha wadda ya kaka mutane akan ta wahiya dinuhul islam shine addini ne na musulunci li hadisi abi huraira don hadisin abi huraira anhu daga annabi alaihi salam amincin Allah ya tabbata ga raimanin mauludin yulad ba wani da da ake haihuwa illa alal fitra ce ana haihuwa shi ne akan fitratul islam fa abawahu mahaifansa yuhawidanihi su kamar sai ba yahudi au yi ne hiko su mai sai ba nasari au yi ne hiko su mai sai ba majusi rawahul buhari ya ruwaito shi wakila an ce hiyal ahadu fi alamil arwahi alƙawalin dai da Allah ya ɗauka da mutane suna cikin talittan nan ta arwa alamun zar cikin tsatson adam na alastu bi rabbikum ƙalubale ƙala ce to ku shaida to wannan shaidar kowane mutum ya zo da ita a duniya la tabdila li khalqillah ba canzawa ga addinin Allah labari na amma ma'ana ta yi insha'i kada ku hurhura talittar da Allah ta ku akanta ta musulunci ku ari wata ɗabi'a wadda ta daba ai la gayru tilkal fidara kakko canza wannan talitta habarun bi ma'anan nahai aula ya kadiru ahadun koko labari na hawa yau shina nan bisa ga fuskarsa ba wani mutum da adda ikon an yi gayyara ku ya canza zalika dinul qayyim wannan ne addini daidaitacce almustaqim tauhidullahi dayan ta Allah ko kuma tauhidan lillahi amma tauhidullahi Don muhallin raba sai an ɗaukai hali ya zama amini ne ma'anar ishara kamar tilka buyutuhum hawayatan amma ko can ai akwai qira'a hawayatun don haka da raba da yayi zalika dinul qayyim wannan shine addini daidaitacce almustaqim dinullahi shine tauhidullahi lahi. bin rabi wannan alif na Allahu na zai kado shi na awa na tanwini ya ce lai walakin na akasaran nasu sai dai mahi yawa mutane la ya alamu na zalika ba san haka ba li ihlalihum bin nazari sahihi don sun bata nazarin su wanda a ingantacce sun koma zuwa ga bataccen nazari منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون منيبين إليه كنا ما سقوما وزوى الله تعالى أي راجعين إليه تعالى مرة أخرى ونلتو fi ma marabi kuna yi kuna koma ma Allah latto bayan latto ga abin da duk yayi umarni da shi wani a ku da wanda ya hani da gare halin shi bi na ga hali na min lamiri daga lamiri fi nasibi fidara ga abin da ya nazarci fidara karatu shine fi'ilin nan na ijra'i da za a kaddara ilzamu fi fidara tallahi alhalin ni bi na ilaihi kuna masu koma zuwa lamin fa'ila akan ba halina daga fa'ilin ƙin waje haka lindini ba don da sai a ce muniban tun da can mubradi ne da annabi dai ake hidabi ko da yake wasu suka ce ai magana da annabi magana na da al'umma gaba ɗaya to ga hukumci shi ba ga komawa lamiri ba wa kauna hidabin nabiyyi hidaban li huwa bi itibari shumulil hukumi la fi tazawiji zam'i lamiri ai zaman zance da annabi zance na ga sauran al'umma lura da gamewa hukunci ne ba wajen halatta haɗe lamiri ba unzur ka dibi gayatul amani shi wannan magana wata ku tsarshe Allah hafu ku ji tsoro ne wa aqimu salata ku tsaya da sallah wala takunu min al mushriki da kakkuzan cikin mushrikai masu hada Allah da wani abu na bauta wal ab'alu salasatu fi illan ga uku ma'dufatun dukkan su waɗanda aka adabta ne alal nasibi a kan shi mai nasban nan da ya nasbanci fidratan lahi almuqaddari wanda za a kaddara shine ilzam ilzam ku lizamci fidratan lahi wattaquhu ku tsarce shi wa salata ku tsaida da sallah wala takunu minal duk su uku a dahina ga wancan minal lazina badalina daga mushrikina Baya ya ce kada ku zan cikin mushrikai sai canza ce min allazina farraqu dinahum kak ku zan cikin waɗanda suka rarraba addinin su bi adatil jari da mai da harhin jara shine min din nan sai ya ce min al mushrikina to maimakon nan ya ce kawai allazina farraqu sai ya mai da min wa kanu suka zama gabri gabri suka rarraba jama'a jama'a ai amanu bi ba'alihi wa kafaru bi ba'alihi suka yi imani da sashen addinin suka kafirce da sashe kaga son rara au ko ko kullun ko wannan su zahaba ila ra'ayin ya bi nashi ra'ayi shi a yau. yan an ce sun yi imani da sashe sun kafirce ma sashe sai ya zan hudu da nasara yan an ce kowa ya tafi zuwa ga nashi ra'ayi wato har da mu musulmi za mu samu namu kaso ciki wa qara hamzatu wal kisa'i sun karanta fara ku sun rabu da addinin gaba ɗaya bi alifin da alif ai tara ku dinahu ba wai sun rarraba shi ba sun rabu da shi wa kanu shi'an suka zan yanki yanki firakan jama'a jama'a kulli firqatin kowace jama'a tushayi tana biyan imama ha imaminta yasa ka ce shi'a kamar rakiya sun kowa ya zan dan rakiya ga abinda shugaba ne ya ce ba ruwa ne daidai ne ko kuri ya zan dan amshin shata Ya ka aka ce dan rakiya dai shi kishi akwai biyar da aka wa shugaba ta heka mutu ba a ba shi shawara akwai biya da aka yi mai makamci ko miyar ce abi ba tare da dibin daidai na ko ba da kowane ba a so ba a son ka ba mutum girman da komi a ce ha daidai na haka yake amma ka yi jiran haka shi haɗa rami biyar ta heka mutu eh, sannan akwai biya makabce shi ko saboda yarda shi ba ketata ba yardar ta kai matuƙa hakan gabai kuri komi ya ce daidai na shi ko wancan ƙetata ana bai da shi ɗai in ya afka kai ka jahi <laughs> to kowane da ya an hana in dai kawo magana a ce to muna ganin kamar kaza zai amma a yi nazari cikin ladabi kuma idan kuma a ya ba da umarni sai a diba in ya yi daidai a yi mai in bai daidai ba a ba shawara in yi tawaye daga gaskiya a yi mai tawaye tana biyan imamin ta allazi adallaha wanda ya badda ita kullu hizbin bima ladaihim farihun kowane gabri yana farin ciki da abin da aku ne in ba abin da ya dace da nashi na ba to baya jin daɗi kuma baya ɗaukar kaɗan uwa mubtadan wa habarun mubtada ne da labari cewa kullu hizbin bima ladaihim farihun kowane gabri yana farin ciki da abin da aku ne kawai in ba nashi ra'ayi kake akai ne ba to lalle ba daidai kake ba kuma ba zai yi farin cikin haɗuwa da kai ba ba zai ɗauke ka ɗan ba masaluri na bidinihin haƙƙan kana au baɗila ko gaskiya ne ko ƙarya ba ruwansu zannan bi annahu alhaqu dan zaton da suka yi sun nasu din ne kawai gaskiya wa idza massanna burun da'u rabbahum munibina ilayhi فإذا ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون وإذا مس الناس ضر إذا cuta ta sami mutane shiddatun tsanani talauci ko fari na ruwa ko hitinnu ko jidallai ko yaƙi da aura bahun sai su yi ta kiran ubangijin su munibi na ilaihi suna masu komawa ga raji'i na ilaihi min du'a'i gairi ko da suna kiran wani ne suna roƙon wani ne yanzu da cuta ta zo sai su dawo bit taubata da tuba summa idza azaqahum min rahama sannan idan Allah ya ɗanɗana musu wani jinƙai halasan tsira min tilka shidda daga wannan tsananin kashe fa'il marali kamar warkar da ciwo in shine bala'in wa nailil da samar da su ruwa in harin ne ka damun su idza fariqun minhum sai ka ga wasu jama'a daga cikin su ishriku na birabihin sun dawo kuma suna hadawa da ubangijin an wahala ana ta roƙon Allah ya bada ruwa kuma an samu ruwan kaka ta kai sai a ta kanna kuma a ta bori da wuraren da aka bori ko a ta gayyata 'yan kokowa suna canya hace. in dorina kuma a hidda na magiro da na gumki a bashi amma sadda ana da ɗan ruwan allah ɗaya ake koma ma ana ƙanƙan da kai amma yayin da ya kuranye ya ɗanɗana musu rahama sai su haɗa faji ahumul ishiraku don haka ya kawo iza ta fujaiya sai shirka ta afko musu kai tsaye birabbihim da ubangijinsu zai afahum wanda ya ba su lahiya daga waccan cutar wa rahimahun ya jinkance su daga wannan tsananin wa fi isari labzin rabbi ta taubihin lahun akwai ƙarin zargi gare su ga zaɓi labzin ga na rabu maimakon a ce iza fariqun minhum billahi na sai an ka ce bi rabbi don a ƙara muna na cewa shirkan nan da suke yi ga wanda fayajjin kance su yayi tarbiyyar su mai tarbiyyar su don butulce mu wanda yayi tarbiyyar ka yafi komi muni da haka aka yi amfani da labzin rabbu ba a yi hari da wani lafzi na sunayen Allah ba wal ayatu fil kuffari ayar ga kafirai take amma kuma wali ba'alil mu'minina fi zalika hazzun sashen wasu mu'minai na da nasu kaso cikin ta ta shafi wasu musulmi da roƙon Allah in suna cikin bala'i in suka lilwanta su koma su ta abin da suka ga dama liyakfuru bima atainahu to su kafirce mu abin da mun ka ba su ko ko don ɗai su butulce mu abin da mun ka ba su lamun yana ɗaukar lamul amri umarni na amma na ba da tsoro irin kowa shi abin da ya gada amma dai kusa kusa amru ta hadidin in haka ne lamu ya zan lamun amri wali ya kafu su kafirce bi ma na ko ko le ya kafuru don can ƙarshe su butulce lamu sai ya zan lamul ba ko ko don ɗai su kafirce ya zama lamu ta'alim wato fassara uku annan ta alili umarni na tahdidi lima dalla alaihi lam ko kuma illantawa na ga abinda lamu ya yi dalili gare ai a afala alaihim Allah ya bungulo musu wannan rahama li yakfuru domin su mutunci au lamul amri lit tahdid ko ko lamun na umarni na don tsoratarwa ka kaulihi sai ya zan kamar cewa ta iri maluma ku yi abinda kuka ga dama to kuma zama ne lamul amri na bada tsoro yana da huska bi dalili kaulihi don dalilin cewa Allah ufa fa ta alam ku ji daɗin ku amma za ku sani kaga kenan yana ɗaukar ku kafirce ne kamin mu kama za ku san wa bala tamattu'ikun nauyin azaba wannan jin daɗin da kuke yi akan kafirci wal fata anil gaiba lil mubalaga ya waiwaya daga gaiba zuwa hidabi don mubalaga cewa fa alamun nan maimakon fasaufa ya alamuna tun daga ibaina don can harko li ya kafuru an ka ce ba li ta kafuru ba bima atainahum an ka ce ba bima atainakum ba ashe ga ibaina ba bai bane amma nan wurin fasaufa ta alamuna ya mai da su abokan magana saboda zargi da wanda kaka magana ya yi bisa ga labari kaka bai bai gwamma ka ce mai za ka santa da a faɗa mai zai santa yawwa أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أم bari wannan zance an zalna alaihin sultanan shin halan mun sauka musu da wata hujja hujjatan hujja wa kitaban da wani littafi huwa ya takallamu bi ma kanu bihi yushriku wanda ka magana akan shirkar da suke yi ilrabun ila ma huwa abadu wannan am aikin baltai na kwamda magana zuwa ga abin da yake nisa shin halin mun sabkan musu da wata hujja wa huwa ya takallamu ita hujja tana magana to hujja na magana eh takalluma dilala magana ta dalili na shiryar wanda ta kai kamar yadda sayan bulkai sayan bul ba magana ya kai ya ce binan ba dalili da ya kai ga wani aro da zai gwade kamar ya ce mana a hanya to mun sauka musu da wata hujja daga magana magana ta dilala tun da mun san shi ta hujja ba ta magana bi ma kanu bihi yushrikuna da abin da suke hadawa maɗin ta zanta masdari ai bi ishrakihim da shirkar da suke yi wasu haɗihi da ingancin shi ko ko maɗin ta zan bil amri allazi yushrikuna bihi da al'amarin nan da suke shirka saboda shi wa uluhiyatihi da cincinta bautar wannan da suke hadawa da Allah wa takallumu majazun an dilala nan maganar majazi ne daga dalilin da take yi ita hujja ba magana take ba aw ko ko yuqaddaru mulahu za a kaddara mulahi za sultanin sai ya zama mun sauka musu da wani mala'iki da ya zo da hujja ya takallamu daga magana to kaga sai ya zama magana kenan ta hakiki ce ba majazi ba ai malakan mala'iki ma'ahu burhanun da yake tare da shi akwai hujja har yana magana ya faɗa da abin gada suke shirka wai babu idan nasa rahamatan Allah ce idan muka ɗanɗana ma mutane rahama ta da gare mu ni'imatan ni'ima kasai hatan kamar lahiya wasu hatan dalilwa arziki yuridu bin nasi ba alamu nan yana nuhin mutane sashe ba duka ba liƙaulihi fi suratu hudin don cikin suratu hudu da ya kawo wannan ayar ya ce illal ladina ashe ba dukkan mutane sai ka waɗanda suka yi hankuri da abin da aka jarabce su yayin da suka samu bala'i sannan suka gode yayin da suka samu ni'ima to amma sashen mutane in muka ɗanɗana musu ni'ima ta daggare mu fari hudu ha sai su ɗora farin ciki faraha baɗarin nishaɗi irin na takama sun hun tusibhum sayyi'atun amma in wani mummuna abu ya same su shiddatun tsanani da ma qaddamat aydihim kuma duk da abin da rayukansu suka gabatar ne shi umi ma'asihim saboda shi'umin sabonsu laifin da suke yi ne su suka jawo amma tare da haka izahum ya kanaduna sai ga su suna ɗebe kamna yayi asuna min rahama suna ɗebe dan maha daga jinkan Allah bi khilafil mu'minin sabanin mu'minai ashakirina fi sarra'i wal ra'i waɗanda ke gode ma Allah cikin sauki da tsanani can mushrikai lokacin da aka sanya musu ni'ima sai su dora takama suna butulce ma Allah lokacin da bala'i ya zo sai su ɗebe dan maha rahama Allah shi ko mumini sadda bala'i ya zo sai shi ta roƙon Allah sadda ni'ima ta zo sai shi ta godiya أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء san anna Allah Allah ya rusuɗin rizka shi ka hida arziki da man ya sha ga wanda yake so ba yi wasu lahu ya lilwanta mai shi in ta hanan don jarabawa ai shi ma wanda aka ba arzikin jarabta shi aka yi shin zai bi hanyoyin Allah ko zai ga abin da ya yi dama ya yi ta son rai da dukiyar zai ɗauka Allah ya bashi ya yamma bayi nai ko zai ɗauka shi adda abi nai ya yi ta ganin damarsa wa ya kadiru kuma ya kukunta ga wanda ya kaso ayyu layyiquhu ya kukunta arzikin liman ya sha ibtila'an shi ma don jarrabawa a gani zai yi haƙuri ko zai ga laihin mutane don akwai wasu bayi na Allah in Allah ya matsar da su to ko kai sai ka ɗanɗana tun da wakilin Allah kake sai ka ɗaukai hinsu wai tun da ubangijinka ya taɓa su akwai talakawan da bayan Allah suka taɓa su a baya matsar da mu ba to akwai bayi ne su ko za su sha kai himu don haka sai mutane an yi hankuri da su amma ai kai hikima Allah shi da zai matsar da kai baka ko ganai ba babu wanda za ka yi saboda tsaro ai kun ga konan duniya wanda duk abba ba zai yi wayar gani to shi Allah da ya fi kowa girma sai ya zamba wai wayar ganin ya bai ko ganuwa ga ka cikin matsuwa ba ga wanda ya matsa shekaru. <laughs> in ka taɓa bayi ne kuma ya ƙara matsuwat babu wadda za ka yi in harko ƙafa ko an ka rike ma kan matsa a rike tsarar in dore ta haya a baka sai kuma yanzu baka iya tashi yan abin da ka ci ɗaya haka bai ɗa dore to yanzu na magani kuma za a nema <laughs> na'am tatamimun lil inkari wannan cikawa na ga musanyawa alaman badira da ni'ima ga wanda ya ɗura takama don an ni'imta shi waya isa ya ɗebe kamna inda zawali hasar da ni'imar ta bushe wa kad alima kuma ya san annal qabila wal basida huwa Allah mai damki arziki ya ne da shi shine Allah fa halla raja ilaihi mi ya hana ya koma zuwa gare da shukuri da godiya fis sarra'i sadda yake cikin lilwa wa tawbata da tuba hillar ra'i sai lafi da na shari ya ce bi shukuri wa taubati fi sarra'i wallan ra'i ko wani ya koma maguda na fi zalika lalle cikin wannan bayani da muka yi la akwai ayoyi amma fa mai yu'minuna sai ga mutanen da ke imani bi annal kulla cewa komi da komi da saukin da matsuwa min Allah daga Allah shi wa yastadilluna zalika sai su kafa dalili da wannan ala qudratihi su gane cika iko ne wa hikimatihi da hikimarsa فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون صدق surar na ba mu son wucewa fa'ati zal qurba haqqa ka ba dan uwa ma'abuci kusata alhaƙinsa alqarabatul muharim wa ghayr da zu muharamai da wani su waɗanda ke da zumunta da kai ka ba su haƙƙin su min sa'iri anwa'il birr na tarsashin dun nau'ukan kyautatawa wasilata da sada zumunci wa husnul mu'ashara da kyautata zamantakewa walinal kauli da tafshin zance qala ibnu adiya yace wa ma azama ma qasida kai babban dai abin da aka nuhi nan amrul maqulati al'amari na taimaka bil mali da dukiya har yau dai wanda adda halin na aka magana ya taimaki wanda bai da wal miskina ka taimaki talakka wamna sabil da dan hanya matafi wanda sa ya yanki almusafira ma wuzifa lakum ka basu su abin da an ka yanka a basu. min zakati na zakka wa sadaqati da sadaka wal hidabu lin nabi zance nan da annabi ake yi wa ummatuhu taba'un lahu amma al'umma ta sun bi shi fi zalika da haka ya'ani yana nahin idza limta, tunda hakka san annal basda waliddahu da shin hida arziki da kishiyar shi damkewa ke min Allah duk daga Allah ne to fa innal ihsana kuma ka san kyautatawa ala haula'i akan waɗannan mutane yan uwa da talakawa da miskinai da yan hanya taimaka musu ya kunu majalabatan li lahi ilaika yana zama jawowa ga Allah ya taimake ka kai ma ya kyautata ka to zalika khairun yin haka ya hi zama alheri lillazina yuriduna wajha Allah ga waɗanda ka zatin Allah ma'ana sakamako na bi ma'arufihim da alhairin su Allah suka fuskanta sai aka ce waje Allah fuskanta Allah ai sawabu hulada ta halisan tsintsa ba waɗanda ka yi suna waiwayawa ba ni zan samu a awanin da yana san dan uwan mu na namuna namu na cikin mu yake to duk su ba su Allah haka ba sun yi haka suna nan suna kamar sadaka kamar siyasa kamar sadaka kamar toshi kamar sadaka kamar buki to kamar suna haka na suna amma wanda don Allah shi ya yi haka da waje Allah Allah da ya fuskata amma wanda ya kalli nan gaba ko ko inda an ka hito wani ya yi min kaza ko ko ba namuna ba to kamar ya yi haka ya ya bai yi fuska Allah ai hu halisan la da Allah bai suke nihi tsuntsa la li jahatin ukhra ba don wata jaha ba awi nazara ila wajhihi ko ko man yuriduna wajha Allah an shahi mulahi ne waɗanda ke nuhin su yi dibi zuwa ga zatin Allah ran alƙiyama yawon alƙiyama wa ka humul mublahu waɗannan su ne maribanta alfa'izu na wanda za su samu babban rabo haisu hasalu da yake sun hassala sun tabbatar da ma ba sa dalahumun na'imar da'i abinda zai shin hida musu ni'ima da wa ma ta lafira wato samun aljanna alhamdulillah al'ilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billah amin in su shawara ya ɗau magana su in an kai ma hakimi in ƙauye na ko sarki in babban gari na sai su ba shi matsayin umarni don yana yiwa ya ƙi gyarawa ne saboda ya ga mabiya na yana ka umurta ta to su ɗauki magana zuwa ga wanda shi kabi an gane idan su sun ba shi shawara bai karɓa ba kada su fi sai kai tsaye domin kamar yadda kun ka sani zai kawo rarraba kanu don akwai waɗanda su ko haka an ra'ayinsu da ya kayan ga ko kuma wanda za a zabuwa bai dace da nasu ra'ayi ba sai ya raba kanun jama'a amma tun da su mabiyanai na sun yi magana bai ji ba su kai magana ga wanda shi kabi in na hamsu salawatuna a haɗa ma babban limami na jama'a wanda za a naɗa shi kila shi ya gabatar sai ko sarkinsu shi mai magana cewa mutanen da ka kabiyarka sun kawo koke cewa kana gaggawa wajen sallah baka tsayawa su nasu ya yi a ce an hissai ɗaya don bai tsaya an kai tasbihi ba don ba dole sai an yi tasbihi uku ba wajen yin kogi ba tasbihin ma ba dole ba ne abinda sai aka sanya shi abinda a dole in an kai ruku'a a nasu to sai an ka ce ya za a gane natsuwa shine subhana rabbiyal a'la bi hamdihi in ka faɗe su uku an san cewa ko faɗe su kamin ya haɗe su ya nan ya zamu kamar haraka ne wajen masu kira'a a ce ana madda haraka shidda sai haka yan wani ya zo ga madda zai yi haka dan ya san kamen ya yi su madda ta tabbata to shi ma kamen ka yi tasbihin na uku na tsuwar da aka son ka yi cikin ruku'i ko sajara ta hasala to shi ɗaya sa an kaza amma ba dole ba sai su ba shi shawara in ya kiya su kai gaba kada su yi hukunci da kansu kullum abin da muka cewa talaka bai daukar doka ga hannu musamman ma ga shugaba ne kuma ba ko ga talaka dan wane ba talaka ba zai ɗau doka ga hannu ba ko ga wari ne bale ga imami ne ai imami ne shugaba na yana sai ya kai kara ta mana ga wanda shi ko shi kabi yes ai haka yake <laughs> to ai in ruwa sun ka shiga cikin kunne shi kunne ba fadarar kusuwa ta take ba saboda hikimar Allah musakab din nan nashi mu'awwaj karkace take haka ba da shiga abu da harar da roce ba ai kila kayan wanka gulbi kayan haki idan ruwa sun ka shiga cikin kunne za ka ji dim an kare su da wani abu in sun shige za ka ji kafar ta buɗe to lokacin da ruwa suka shiga cikin kunnen ka in ka ji dim ba su kai ba sai ka yi haka in sun dawo akwai azumin ka in ba su dawo ba sun wuce shi kenan azumi ya kai sai a rama amma ba kawai don sun bi cikin kunnewar shi shi kenan sun shiga cikin hanzanya ba akwai wata kwaba wadda aka jin ta tare su to sai a koma yin haka in sun ka dawo shi kenan in musu dawo ba sun wuce shi kenan azumi ya kare sai a rama iya wani bayani ba bancin wanda mun kai sadda muna nan wurin ai mun biyo nan sai ya riƙe kaset